biyu ga watan janairu na shekarar 2022 'yan uwa matasa mu da barka mu da sabuwar shekara labar matasa kenan na studio kalangu tare da ni rakiya arimi da gora ta samira rafi ya kike samira da fatan kin muni lahiya lafiya launa wuni ya kike gora ke ma yau da me kika zo mana da shi haka ne gora za mu je jihar agadis inda matasa masu aikin sa kai suka gudanar da wani taron mako na 'yan ƙasa a wasu makarantun birni za mu je gano kajal mataya waziri matashi mai fafutukar ganin an bunƙasar da al'adun ƙasar nijar a ƙarshe kuma wasannin motsa jiki Gura a ƙarshen mako da ya gabata matasa masu aikin sa kai na gundumar Agades suka soma gudanar da aikin sati mai taken ayyukan 'yan ƙasa. Rahoton musamman. Matasa 'yan sa kai sun yi amfani da zaman hutunsu na Noyel domin gudanar da wasu ayyukan 'yan ƙasanci a cikin wasu makarantun boko na birnin Agades. Yada zangon su na farko ita ce makarantar Obitara kamar yanda Biyanu Usman wakilin tuntuba na wa'annan matasa 'yan sa kai ya faɗa. Mun zo makaranta mun yi la'akari da yawan matsaloli kuma mun ga wuni daya ba zai isa mu ƙare aikin ba. Da yake ɗalibai suna cikin hutu za mu yi amfani da lokacin da ba sa zawa makarantar domin mu yi share-share da wanke-wanke. Daraktar wannan makarantar Madam Ahumudu Aminatu Sumana. Abu ne da ya faranta mini rai. Ƙungiyarsa da ta ƙumshi 'yan sa kai mansoni da 'yan zafinta da sun ka kawo tasu gudunmuwa a cikin makarantar ga tamu ina saka murya ga masu zuciyar taimako da su zo su kama ma matasan ga da sun ka ɗoki niyya. Ɗaruruwan teburukan zaman ɗaukar karatu, allunan rubutu da makewayin ban haya suka gyara wannan sabuntawar ta wa'annan kaya zai kyautata yanayin karatun ɗaliban. Gwara sai kuma makarantun firimari na cikin gundumar dogon duci jihar Do so suna cikin gajiyar maɗaukar ajiyar littattafai tafi da gidanka. To gora menene makasudin wannan aikin amsa a cikin wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma. Maɗaukar ajiyar littattafai tafi da gidanka wata ma'ajiya ce da ake nadewa kuma a rike ta a hannu a yi tafiya da ita dauke da littattafai tamkar ɗakin ajiyar littattafai. Maɗaukar ta farko ta dogon duti ta soma isa Abdu Garba mai kula da maɗaukin ya bayyana yanayin da suka kasance ciki. Daga shekara 2000 zuwa yau mun kai akwati littattafai saba'in da ɗaya da suke yawo a cikin makarantu na birnin Dogon Dutse. A cewar mai kula da su, ɗalibai su ma an ba su masaniya kan yadda ake binciken kalmomi a cikin kabus-kabus. Abdu Garba ɗauke da fayyaci. Littattafai ne da mafi yawa 'yan Afirka ne suka rubuta su da suka kumshi gatana da yawan zane-zane kuma kowane akwati yana da kamus. wanda yake baiwa ɗalibai da malamai su rinka bincikar kalmomi. To amma ni ɗaliban ke gani a kai dangance da wannan amfano da suka samu? Tare da waɗannan littattafan muna gano tarihi daban-daban masu daɗi na nan gida da na ƙetare tare da hotuna masu kyau. Gaskiya wannan yana ba mu sha'awar karatu. Da wa'annan maɗokan littattafai malaman ba da karatu su ma na amfani da su domin ƙara koyarwa ga ilmantarsu da kuma samun kyautata shirya darussan da za su bayar zuwa ga ɗaliban. Gora wannan da ita ce shekara ta uku a jere da ƙungiyar Amam ta tattara tufafin sanyi wa masu taɓin hankalin da ma masu yawo a tituna. Mataimakiyar shugaban ƙungiyar Dr. Jibrin Maryama ta bayyana tsarin daga tattarawa zuwa rarrabawa lokacin da ta yi hira da hawa Mamman. notre Masu taimako da yawa ne sun ka amsa kiranmu. Farfaganda na ƙasa muke yi, muna da kuma wa'anda za a iya tuntuɓa a cikin jihohin duka. Mun ba su lambar da mutane za su iya kira su saman shi. babu jihar da za a ce dai bamu tara wani abu ba kuma har yanzu dai muna buƙatar taimako mutane suna ba da rigunan sanyi ne amma akwai kuma wanda suke ba da rigunan da ake sawa a jiki muna shirya kanmu domin mu fara rabon kayayyakin nan ko da yaushe likitoci su suke taimaka mana wanda suke aiki a pavillon e bamu taɓa samun matsala ba game da wannan pavillon e? mais en général ça se passe très très bien Gora sai kuma tarifinmu na yau za mu gano ne wani matashi Kazalma Taya Waziri Malam Aji. Shekarunsa talatin da biyar da haifuwa kuma wanda ya yi karatun lauya ne amma kuma ya himmatu wajen inganta al'adun kasar Nijar da nufin karfafa 'yan uwantaka a tsakanin 'yan kasar Nijar ga rahoton Hauwa Mamman. Al'ada cikin jini ne take domin kasancewa cikin iyali mai ra'ayin riƙau na al'adun gargajiya na kasar Nijar haka kuma ta wani bangare dan uwan sharan mawaƙi marigayi marigayi alhaji taya matashi na taya waziri malam aji na tattara tufafin gargajiya da mai da hankali fiye da sauran ayyukan da yake Na kawo ƙarshen karatun digiri na ƙwarewa a mataki na uku. Al'adu ne abin da na taso cikinsu saboda na yi rayuwa ta da manyan 'yan wasa masu kikira ina nan da tunanin shirya wasannin al'adun nijar wuri ne na ajiye tufafi da ke shaƙe da tufafi iri daban-daban na ƙabilun nijar cikin manyan taruka na manyan mutane da kuma haɗuwa ta ɗaiɗaikun mutane yana zuwa sanye da tufafinsa na gargajiya na nijar Nijar wata dama na kawo sauran mutane da su yi koyi da shi. Mu misali ne da muke son nuna wa al'umma misali ne na runguma al'adu. Misali, bare-bare suna iya zama baroroji, zabarmawa, hausawa, tubawa, don kada a samu rabuwar kawunan kabilu Bai daɗe ba na tafi a Kigali domin karɓo tukuci mai yada al'adu na Afirka. Wakilin cibiyar al'adu da wasanni a ma'aikatar al'adu Abubakar Yakuba mai ga waziri a fannin haɓaka al'adun ƙasar Nijar yana ƙoƙari matuka. Na san waɗansu al'adun Nijar da na ƙetare ta sa Yawan fasa'o'in kazalman ya wazir Malam Aji ta hanyar haka ya ba shi zama jakadan al'adun ƙasar Nijar. Talata a yau ne za a kammala gasar kokowar gargajiya karo na 42 a filin wasan kokowar Yamai. Bayan shafe mako guda ana gasar 'yan kokowa tamanin da suka fito daga yankuna takwas na kasar Nijar sun sanya jama'a cikin shakku. Abin mamaki bana shine kawar da jihar Zandar tun daga rana ta uku. Mun sanar da ku a labarunmu na mako da suka gabata gaurzon jihar Zandar siyo Sani wanda ke fama da wata babbar rashin lafiya kusan shekara ɗaya yana kwance a halin yanzu a babban likitar Yarmai ta Reference. Ofishin ministan kiwon lafiya ne ya ɗauki nauyinsa. a nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da labar kan layan airtel.